Voice Africa. The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wunin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 8:30 rabi kina agogon Ghana. Yau talata 17 ga watan Mayun shekarar 2022 A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta yi karin haske dangane da fashewar da ta auku a unguwar Sabon Gari da ke jihar. Shi kansa an gano mai shagon. wani ne da ake kiransa bisan ezekwe daga inugu kuma nan shagonsa yake to a najeriya har ila yau kwana guda bayan kama a tajadar na gwamnatin tarayya hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ita ma ta yi ƙarin haske kan tsare ma'ajin gwamnati na najeriya eh gaskiya ne mun kama shi yana nan wajen mu bincike muna nan muna ma dai yanzu da yana hannu ana dai bincike kai ba za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za a ji kiran da manoma suke yi ga 'yan gudun hijira da su fice daga gonakinsu yayin da damuna take karatowa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai an sha labaran duniya tukuna. shi kansa an gano ne To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Fada ya barke a Trablus babban birnin kasar Libya a yau dinnan talata bayan da firaministan ƙasar da majalisar dokokin Ƙasa ta naɗa, Fadi Bashaga ya yi yunkurin karɓe iko daga wata gwamnati mai adawa da tasa wadda ta yadda ta miƙa wuya. Bashaga ya shiga cikin birnin na Trablus da dare bayan cijewar da aka samu ta tsawon watanni biyu tsakanin gwamnatocin biyu kishiyoyin juna to amma sai ya fice bayan 'yan sa'o'i yayin da birnin ya game da fada a cewar ofishinsa. Wannan takaddamar na barazanar sake jefa Libya cikin yaƙi mai tsawo bayan ɗan kwanciyar hankalin da aka samu na shekaru biyu ko kuma sake raba ƙasar gida biyu da gwamnati mai samun goyon bayan yankin gabashin ƙasar da kuma gwamnati da ke birnin Tarabulus ƙarƙashin jagorancin Abdulhamid Aldaiba. Tunuma wannan takaddamar ta kai ga rufe wasu sassa na kamfanin man Libya wanda hakan ya kai ga rage yawan man da take samarwa da rabi wanda shi ke samar ma ƙasar kuɗaɗen shiga. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta hallaka 'yan awarin biyafara na ƙungiyar IPOB guda hudu. baya ga makamansu da sauran abubuwa da ta kwato daga wurinsu a cewar jami'in yada labarai na rundunar brigadier janar inyema nwachukwu wannan ya biyo bayan wata fafatawa da aka yi ne a yankin olu na jihar imo daga fatakwal ga abubakar lami sokoto da ci gaban rahoton a cikin wata sanarwa da daraktan watsa labarai na rundunar soja ta ƙasa brigadier janar unyema Nwachukwu ya fitar a baya-bayan nan ta ce rundunar ta halaka hudu daga cikinsu bayanai dai na nuna cewa 'yan kungiyar ta ipoc na ci gaba da kai hare-hare daban-daban 'yan asalin arewacin najeriya a yankin na kudu maso gabashin kasar na ci gaba da koka yadda ake kashe musu jama'a mai eh, sunana Ibrahim Isa a ranar kasuwa ta Ubo da ke Inewi South akwai mutanenmu da aka riga aka kashe mutum hudu ne amma uku an ga gawokinsu je mu ɗauko gawokinsu abin ya gagara sunana ibrahim abdulkadir dangale mu dai ga munan zaune yanzu magana da ta da mana cikin gida gaskiya ko ina mutane kowa na nan na zaman da zazzan da mutanen nan so riga sun ci duk wanda hito ranar sha shida da sha bakwai da sha takwas da sha tara har bisa ranar ashirin sai ya gane bai da wani. kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ballewa daga najeriya wadda ake zargin shugabanta musa inamdi kanu da cin amanar kasa ta ba da umarnin zaman gida na dole a yankin na na kudu maso gabashin kasar musa in inwachiku wani kusa ne a cikin kungiyar ta ipop anybody enforcing sit at home uh, three days or four days Yana cewa ne kungiyar IPOC bata ba da umarnin ci gaba da zaman gida ba na tsawon kwanaki uku. Kungiyar mu ta IPOC ta ba da umarnin a zamna gida ne kawai ranar da za a kai musa Inamdi Kanu a gaban kotu wato ranar Laraba 18 ga watan Mayu. kuma batun cewa kungiyar ta ipoc ita ce ke kashe jama'a ina tabbatar maka da cewa ba 'yan kungiyar ipoc ba ne ya za a yi muna tare da jama'a kuma mu dinga halaka su rundunar 'yan sanda a yankin ta tabbatar da cewa an samu tashe-tashen hankula wanda ya yi sanadiyar kashe-kashe a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin kasar sannan ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a dsp je obunna shine mai magana da wurin rundunar 'yan sandan jihar ta abia uh, a gaida lamido rundunar sojin ukraine ta yi aikin kwasar ragowar mayakanta a yau dinnan talata daga katafaren kamfanin karafan nan na azosul da ke mariupol inda ruwan bama-bamai da rasha ta kwashe watanni uku tana ta yi ya yi rugu-rugu da birnin mai tashar jirgin ruwa. jami'an ukraine sun ce ko a jiya litini an kwashe mayaka sama da 260 an kai wasu mayaka 53 da suka samu munanan raunuka zuwa wani asibiti a novoyazos wanda ke gabashin mariupol a cewar mataimakiyar ministan tsaro anna maliyar novoyazos na ƙarƙashin ikon sojojin rasha da kuma 'yan aware masu ra'ayin rasha an kai wasu mayaka 211 garin olenivka wanda shi ma ke yankin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye masu samun goyon bayan rasha a cewar maliyar wadda ta ƙara da cewa ta dai za a yi amfani ne da sojojin da aka kwasa ɗin wajen musanyar fursunonin yaƙi da rasha yayin jawabin da yakan yi ga ƙasar ta kafar bidiyo a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ambaci batun kwasar sojojin daga mariupol Bari in jaddada cewa Ukraine na bukatar dawo da gwarazanta da rai wannan shine tsarinmu a cewar Zelensky. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin jihar kano ta yi karin haske kan fashewar tukunyen gas a wani shagon walda da ke kan titin aba daura da titin kwatrod a yankin sabon gari a birnin kano a yau da hantsi lamarin da ya haddasa mutuwar mutum akalla tara tun fara dai wasu kafofin yada labarai su roito cewa bam ne ya fashe a wurin al'amarin da ya jefa zulumi a zukatan mazauna birnin na kano da kewaye sai dai a hira da wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari kwamishinan yada labarai na gwamnatin jihar kano muhammad garba ya ce babu kanshin gaskiya game da wancan rahoto da wasu kafofi suka wallafa bayan mun je mun ga wajen da bayan mun je mun ga wajen da darekta na sss da kwamishinan 'yan sanda an gano cewa wato wannan abu da ya faru ya faru ne daga shagon mai walda wanda yake kasar wannan ginin kuma baban bane ya fashe wato an samu wannan akasi ne daga silinda da ake da ita ta gas wa'anda dama a kasansa shago ne wanda shi ya tarwatse ya sa ya shafi wani wajen da darekta na sss da kwamishinan 'yan sanda an gano cewa wato wannan abu da ya faru ya faru ne daga shagon mai walda wanda yake kasar wannan ginin kuma baban bane ya fashe wato an samu wannan aika bayan mun je mun ga wajen da darakta na sss da kwamishinan 'yan sanda an gano cewa wato wannan abu da ya faru ya faru ne daga shagon mai walda wanda yake kasar wannan ginin kuma baban ba ne ya fashe wato an samu wannan akasi ne daga silinda da ake da ita ta gas wa'anda dama a kasansa shago ne wanda shi ya tarwatse ya sa ya shafi wannan ginin da sauran shaguna da suke wannan wurare kuma a yanzu magana da nake yi ana nan ana ta haƙa wajen inda ya lami da inda abubuwan ginin ya rushe da sauransu an samu gawawwaki kusan guda To da fatan za a mana afuwa kan wannan tangaɗin na'ura da muke fuskanta Comrade Muhammad Garba kenan kwamishin yaɗa labarai na jihar Kano. To sawa'i kusan 24 da kama babban akanta janar na tarayyar Najeriya hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta tabbatar da cewa Ahmed Idris na hannunta kuma tana ci gaba da gudanar da bincike don gano yawan adadin kudaden wato da ya da su kamar yadda za ku ji. a wani rahoto da wakilinmu ta murya wato amurka halima abdulrauf ta aiko mana daga abuja Da maraicen ranar Litinin ne labarin kama babban akanta janar na tarayyar Najeriya Ahmad Idris da EFCC ta yi kara da kafafen yada labarai a kasar inda mutane ke ta tofa albarkacin bakin su kuma wasu ke duba yanayin matsalolin da ake fama da su musamman na tsaro da makoma baya a bangaren ilimi a kasar suna Allah wadai da aikata barna irin wanda ake zargin Malam Idris da shi. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi bayani kan wannan lamarin. Eh gaskiya ne mun kama shi yana nan wajen mu bincike muna nan muna yi. Mun ne shi dai baya nan ya tafi aiki a wata jiha ba na Abuja ba kuma da baya mun shi lalle an ta neman sa amma dai a yanzu dai yana hannu ana dai bincike kai ba wuya samun tabbaci ba dangane da abin da ake yi amma dai kudaden da yawa kama mutum da binciken mutum da kwato dukiya al'umma da kuma gurfanowa a kotu da kuma ba da ahuwa duk yana cikin tsarin doka ta Najeriya don haka duk wanda aka yi ba laifi ba ne a yi wannan constitution ne bayar da wannan kuma haka aka yi kamar yadda na faɗa kwanan baya ya kamata arewacin Najeriya mu sani kuma mu amince mu dinga wa shugabannin mu addu'a kuma sha'ani na aikin mu sha'ani ne na kowa da kowa duk dan Najeriya ya kamata ya san da cewa wannan aiki ba wai aiki bane na jami'an PFCC ko na jami'an wayan su da hukumomi na Najeriya a aiki ne na kowane dan Najeriya shi yasa muke ta kira ga yan Najeriya cewa to dan sun ga wani abu su yi magana a kai su taimaka karfi da karfe cewa an samu nasara ta wannan tafiya a nasa bangare masanin shari'a mai sharhi kan al'amura da suka shafi ƙasa barista mai nasara kogo ya yi tsokaci kan batun. Wannan abu da ya faru da babban ma'ajin ƙasa Alhaji Ahmed Idris wani abu ne wanda yake duk wanda yake bibiyar al'amuran da ke faruwa a ƙasar nan ba zai yi mamaki ba. Gwamnati ta hau akan turba alƙawura guda uku. Na farko shine yaƙi da cin hanci da rashawa. Yaƙi da cin hanci da rashawa gaskiyan magana ba a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba saboda akwai abubuwa daban-daban da suka ta faruwa a ƙasar nan wanda yake sai ka ga waɗanda ya kamata su yaƙi abun su ne kamar unguwar zoma wajen ƙara kan kare abu duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kawo alamar cewa kamar ba da gaske ake bayana ke cin hanci da rashawa yanzu mun ga an kama shi to saura sai mu sa ido mu gani kada a zo a yi irin na Abdulrashid Maina ya saci kullum miliyoyin kuɗi amma daga ƙarshe shari'a sai ta zama kamar yaro ya tsinci hakori ya zama abin dariya saboda haka ba kamawa ba ne ba mu ga me zai biyo baya kuma a yi cikin hanzari ba wai a tsaya a tafiya shari'a na dodon koɗo ba kuma akwai gazawa gwamnati akwai rashin sa ido domin ai idan ba a manta ba ofishin shi aka sa wuta aka ce an yi gobara amma har yanzu ban ji gwamnati ta sa an bincika magana abubuwan da suka bata wurin da kuma me ya kawo wannan gobara ba ba ai ba. Koyaya an kasa ke ganin wannan lamarin ga bayani daga bakin wani matashi. Sunana Dr. Amir Lukman Haruna matashi mai rajin kawo ci gaba a Najeriya. Wato wannan abu da ya faru abun takaici ne kuma abu ne da za mu ce dole a jinjina wa ta hukumar EFCC da ta yi kokari ta gano wannan almundahana da aka yi ta kama shi. Duk da mutane da dama a baya gaskiya sun yi ta maganin irin abubuwan da shi wani wannan mutum yake yi sun tare zargi don an yi ta ganin gine-gine a kano da abuja da ake ta cewa nashi ne kuma duba da irin matsayin da ya rike da albashin shi da irin abin da yake samu bai kamata a ce mutum mai eh, wannan matsayin ya tara irin wa'annan dukiyar ba dole ya kamata a bincika abu na biyu wato ya nuna irin lalacewar kasar najeriya da har za a ce mutum zai iya sace kuɗi mai yawa haka da ya kai naira biliyan tamanin ba a iya ganowa tun tuntuni ba kuma wannan kuɗaɗe inda za a ce an sa shi cikin harkar ilimi musamman wannan wannan lokaci da ɗalibai na gidaje suna zaune gwamnati na ta cewa ba kuɗin da za a sallami wa'annan malaman jami'a kuma abun takaicin ma yana gaba gaba cikin mutanen da ke nuna cewa bukatun su ba zai yiwu ba. Rahotanni sun yi nuni da cewa hukumar EFCC ta dade tana gudanar da bincike kan wani al'amari na karkatar da kuɗaɗen gwamnati a akalla naira biliyan tamanin ta hanyar wasu kwangiloli na bogi. Wasu 'yan Najeriya dai sun ce za su zira ido su ga yadda gwamnati za ta gudanar da cikakken bincike kan wannan al'amari a hukunta Ahmad Idris idan aka kama shi da laifi. Lima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To manoma a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sun buƙaci 'yan gudun hijira da ke zaune a gonakinsu sama da shekaru bakwai da su fice musu daga gonakin saboda su samu damar gudanar da ayyukan noma a bana. Ga rahoton da Abubakar Isa ya mana daga Difa. kimanin dai 'yan gudun hijira dubu ɗari uku ne suka mamaye gonaki na manoma a jihar ta difa Wannan al'amarin ya samo asali ne a cikin shekarar 2015 bayan da rikicin Boko Haram ya yi kamari. Shekaru ɗaya bakwai kenan da manoma na jihar Difa ba su samu gudanar da ayyukan damuna ba saboda kaka gidan da 'yan gudun hijirar suka yi wa gwanakinsu. Ibrahim Shatima shine shugaban kungiyar manoma a jihar Difa. Zuwa cewa manoma gashi lokacin damuna ya matso kai. wasu shekara ɗaya wasu shekara biyu wasu shekara uku ne ma ke yanzu gurin su noman su na da wannan mutane sun zo su zamna dole sun ƙara yin gaba sun je sun nemi wasu gonakai ban wasu suka noma to gonakai wanda kuma abin yanayi da yanayi da difa take ciki na har rashin kwanciya hankali ma ba kwa bane ga su ya nisa da gidan shi don bai je noma mutane sun nemi gonakansu inda mutane suka zama wannan sa su noma. A nasa bangaren Sumaila Mohammed wakilin yan gudun hijirar jiha ta Difa ya bayyana dalilansu na kin barin gonaki na manoma kamar haka. so mun samu matsaloli sosai sosai a game da ainihin masu gonaki kwanakin baya suka zo suka ce dole sai mun tashi saboda gonakinsu ne su ma suna bukatar su zo saboda su ba su ga komi a ƙasa ba ina jin mun ɗauki lokaci watanni mu suna zuwa mu ma muna zuwa meri an gaskiya ma masu gona suna neman dole dole sai mun tashi mun bar musu wuri saboda su noma ba su da gonakin da za su yi noma kamar me yasa ne bakwa so ku tashi ku ba su gonakin su saboda kai baka da shi dama zanakin da ka samu wani ma da ya zo ma taimaka masa akai a yanzu haka hukumomin jihar difa sun fara tuntubar bangarori biyu domin neman mafuta game da wannan al'amarin Ari Mushe shine mataimakin magajin garin. Da Allah su duba su gani cikin matsala na da idon rahama su ba musu wani dan wuri lokacin da za mu samu dama mu je mu kefe musu wani wuri daban. Ka mu tashi saye mu gani takaka za mu samu mu warware wannan dan matsala kadan na kam dama na ma gaba da ya shigo. A yanzu haka al'ummar jihar Difa ta fara jan hankulan bangarori biyu na ganin sun samu fahimtar juna tsakaninsu domin kiyaye abubuwan da za su iya biyo baya. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Ta yanzu kuma ga rahoto na musamman. A yanzu haka dai, ‘yan fashin daji ɗauke da manyan bindigogi sun sake dawowa jihar nijar Najeriya bayan share kimanin watanni biyu ba tare da jin ɗuriyarsu ba rahotanni dai sun nuna cewa 'yan fashin dajin sun mamaye ƙananan hukumomin shiroro da muya da mariga da kuma wani bangare na ƙananan hukumomin mashegu da kuma kwantagora a 'yan kwanakin nan wani mazaunin garin zazzaga ta ƙaramar hukumar muya da ya nemi a sakaye sunansa ya ce a yanzu haka suna a kan gudun hijira ne a sakamakon ta'addancin waɗannan 'yan bindiga. Suna kiran ka daga munye local government sarkin fawa daga nan yankin zazzaga. To yanzu zazzagan kana ne ba mutane. <laughs> Babu jama'a a taimaka muna shugaban kasa da na Muhammadu Buhari ya taimaka muna da Abubakar gwamnan Neja ya Allah a taimaka muna da jami'an tsaro mu samu mu yi noma a gida kuma mu samu mu dan mu yi zaɓe ga komai yana karatuwa da amina ta fara nisa yanzu ga abubuwa duk sun ƙara dagule muna kullum mutane nan ƙara shigowa suke suna fatan ga. Kana nufin har yanzu akwai su 'yan bindiga nan a yankin. Wallahi yanzu da nake gaya maka 'yan bindiga nan ba a sati gwamnati sai sun shigo yankin nan sun takura mana abin da ya shafi yankin kuci da yankin zazzaga abin da muke ta fama kenan da shi kullum yanzu yan gudun hijiran naku na zazzaga wani gari suke yan gudun hijiran sun kasu kashi da yawa wasu suna gwada wasu suna mina wasu kuma sun kada cikin wuraren kati yawwa to shi yake kira ga shugabanni dan Allah a taimaka mana da jami'an tsaro mu samu kunu ma da zaben nan da ke tafi mu samu mu yi Malam Muhammadu Shehu makiyayi ne a ƙaramar hukumar Kwantagora ya ce 'yan fashin dajin sun kwashe shanunsa a ranar lahadin da ta gabata ranar ladin gane ta wuce a wannan ranar an ta'adda sun shigo farin shingir dajin bariki sun kori shanaye da namu da shanaye har na kwamandan da ya ritaya da nan shi ma cikin sojoji da wani shanun da suke nan cikin gari an sabon layi da shanun makiyaya mu ni kaina da nawa banda kuma ɗausu na gehe gehe to mu dai mun kawo na report na division na jagoranci makiyayin ya faɗi yawan shanu kowa da kowa mun mun samu na ge da bakwai kwarai ni ma da an bamin yan jare suna ta kuka a gida so to nan kuma bangaren bariki mun yi sojojin nan nan an ce na ge 170 bana na gehe gehe akwai mai sha biyar mai ishirin akalla dai shanun da aka kwara ta kai kamar ɗari uku da sittin haka ni dai makiyayin nan ya tabbata muna ya gan suna da makamai kuma suna da yawa domin ce ma yaro mu in baka bar shanu yanzu muna halaka ka kago mai bar shanun nan a bar ma Allah abin wata biyu mun samu sauki to ashe ashe sai sun ka ce to bari saukin nan kai kana gane ba mu samu sauki ba gaskiya gwamnati ba taimaka mun ta ɗauki mataki ba ko ba yan ta'adda kai manomi kai za ka yi tsoron zuwa gona ko babu su ka kaga an cuta ma dan wanka an cuta ma wanga yanzu da mutane aka ɗauka nan tudun hilani fulani ne ba dai can an ɗauki san kai miliyan uku yanzu an kai can dajin zamar shiyan bage ga wallahi watan shi uku sai shekaran an ka sako shi kuma sai ya kai kuɗi miliyan uku Alhaji Hussaini Yusuf Boso shine shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ya ce kamata ya yi gwamnatocin jihohin arewa musamman masu fama da 'yan bindigar su yi koyi da gwamnatin jihar Niger wajen ƙoƙarin fatattakar waɗannan 'yan bindiga. 'yan ta'adda suna nan sai dai abin da nike so in ce ya kamata yadda gwamnatin jihar Niger ta yi yunkuri a wannan zuwan su ya kamata gwamnatocin arewa duka su tashi su yi irin wannan hoɓɓasa. Bai yiwa a bar ma barayi daji a bar masu gari su hana noma su hana kiwo su cigo gari kuma su hana sana'a ba zai yiwu ba don muna ƙasa ne mai doka bai kamata a ce kowane talaka ya kare kanci ba haƙƙi ne na gwamnati su kare dukiyoyin jama'a da rayuka kuma muna godiya da irin hoɓɓasan da gwamnatin jihar Niger ta yi kan wannan wannan Wani irin ne suka yi bayanai sun nuna kamar sun ɗebi shanu masu tarin yawa. Sun ɗebi shanu da yawa a ƙauyukanmu amma kuma Allah ya taimaka jami'an tsaro sun tare sun kwace ko saniya ɗaya bai bata ba. To yanzu wani hali wuraren suke dan kamar jama'a sun watsi. Tsardar ko wani mutumin ƙauye ya gudu ya dawo gari kuma ya kamata gwamnati su kai musu agaji na abinci da sauransu don suna nan cikin garuruwa watse sun bar abincinsu a daji ba san ma halin da suke ciki ba can. Kun gamsu da irin fatataka da su jami'an tsaro aka ce sun masu. Gaskiya mun gamsu kwarai da gaske kuma inda haka ake yi daga zamfara da katsina da sokoto to in ma yan nijar ne yanzu da sun koma sun kasansu in kuma yan najeriya ne yanzu da ina ga sun waƙe sun koma ma gaskiya bisa al'adar da aka sani a da To yanzu uh, kana da wani kira musamman ga su makiyaya Fulani waɗanda ake kwashe ma nan. Ina kira da yake gwamnati ba Fulani makiyaya ba makiyaya ba wurin gudu. Ina za ka gudu ka je. Akwai waɗanda shekaran jiya an kira ni daga boda na Kamaru da Adamawa. Fulani da suka tashi daga yi suka koma can an koro su. Sama da mutum sittin da wani abu suna nan jibgi a boda. Uh, masu zuwa Yarciya an tare su masu zuwa Ghana ba su zuwa. Saboda haka ina ne Fulani makiyaya za su gudu su je. Jama'an tsaron dai sun ci sun shaɗa marar yaƙi da waɗannan 'yan fashin daji da suka waiwayo jihar Niger. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce ko a ranar Lahadin nan da ta gabata ma sun fatattaki 'yan fashin dajin har ma sun samu nasarar kama biyu daga cikinsu. Sukan tafi su dawo ne, eh, eh, kwanakin nan kam sun so su dawo wajajen shiroro da mun yalafa common areas nan da ji haka muwa muka yi lalai da da yara mu duka da police da sojoji da Salon su muka fuskance su a wajajen a wajajen shiraro mutum daya mun ji labarin suna wajen da kuma wajajen kafin koro sai muka kare su a wajen aka yi batakashi eh, waɗansu ma su waɗansu sun sata na wajajen wani kawai yana kira cindi na tahowa wasu da su tafi wajajen hanyar kuzasu ne ana aka fuskance su aka jijji musu kura da gaske kan. mun ji musu da yawa sun yi barna ne ko ko shanu kawai suka diba eh actually sun yi barna mutum a mutane biyu suka kashe a can mutum biyu a suka samu eh, suka shiga wani lokacin da ana harbe harbe zuba su sa ba har lokacin ana koran su kenan wani abu ya faru amma da yawan su aka kama su a mutane biyu muka kama suna tare da mu yanzu nan ana cikin bincike to yanzu uh, ganin yadda yan gudun hijira sun watse daga garuruwa wasu ma suna nan cikin mina uh, me kuke yi na ganin amai da su eh ai to ai kowace lokaci muna faɗi musu gaji an ji aka an ji an harbi an harbi mun ji sun cewa haka dole su hankalin su zai zama tashi amma muna ba su tabbaci yanzu su koma gidajen su jami'an tsaro suna koina na kwamishina can mariga local gamman ma kaman akwai bayanin sun dawo mutanen nan kuna da labari a sun so su dawo dai amma mun ba ta kashi da su kuma kore su kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga gwamnatin jihar Niger akan waɗannan 'yan bindiga da ke neman sake dawowa a daidai wannan lokaci da aka buga kugen siyasa mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. Ta yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda 'yan wasan kwallon kafa kasar 'yan kasa da shekaru 20 suka kasa kan labari a wasannin yanki na biyu na wafo ko kuma ifowa na neman shiga kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa na 'yan wannan ajin da ke wakana yanzu haka a bambarin Yamai. Kasar ta jamhuriyar Nijar ta kasa yanki ta ne a wannan kwambalar bayan da 'yan ta suka sha kashi a karawarsu ta farko a hannun kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast kamin benin ta yi kunnan doki da kasashen benin da togo a kasar birtaniya kuwa a jiya ne kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta hadu da cikas a kokarinta na karkarewa a matsayi na hudu a teburin kakar bana na premier league na kwallon kafa na kasar birtaniya bayan da ta sha kashi banza da biyu a hannun newcastle shi kuma kungiyoyi guda hudu ne daga na farko zuwa na hudu ke samun damar shiga kai tsaye a wasannin champions league daga kasar birtaniya a kowace shekara a yau din nan Southampton na karbar bakuncin Liverpool. Arsenal yanzu haka tana matsayin ta biyar da maki 66 bayan Tottenham da ke da maki 68 yayin da ake ci gaba da yin kankanka tsakanin Liverpool da Manchester City a saman teburin Premier League ta kasar Birtaniya ko Ingila idan Liverpool ta yi nasara a yau dinnan a wasanta da Southampton to maki guda ne zai rabata da Manchester City wanda kuma za a iya cewa a wasannin da za a yi a ƙarshen wannan mako na ƙarshe na wasannin Premier League na wannan shekara ta 2022 a nan ne fa za a abin nan da Hausa ke cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare. A wasannin Serie A na ƙasar Italiya kuwa a ranar jiya ne Juventus da Tiran ta ƙarfafa matsayinta na hudu a teburin Serie A bayan ta yi kunnen doki biyu da biyu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lazio Durham a Tiran. Wannan zai bata damar shiga wasa wasan kwallon kafa na champions league na baɗi idan allah ya kai mu a ƙarshen wannan wasar paulo dibala da giorgio celini sun yi ban kwana da magoya bayan kungiyar na juventus kasancewa na farkon zai koma inter milan yayin da na biyu kuma zai yi ritaya giorgio celini ya bugawa kungiyar juventus wasanni har so 560 yayin da paulo dibala ya buga ma juventus wasanni 292 haruna mamman Abdurrahman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. da masu sauraro da aka mu kawo karshen shirin nama wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. yanzu kan a madadin ibrahim kalmasi garba da julie leathers gresham da kuma injiniyan mu yau ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya